ومن يفعل ذلك تحتها تجري من تحتها الأنهار بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي باهك يوم السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na juma'a goma ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha tara ne ko ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha uku miladiya a darasinmu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da sha hudu cikin wannan sura mai albarka suratun nisa yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da sha biyar فدن الله مدوكين سركي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى بسم الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل Ubangiji, maɗaukacin sarki ya ce wa مدعوك تنسركية rasula, duk wanda yake raba gari da annabi sallallahu alaihi wasallam kalmar yushaqiqu ay man yakunu fi shiqqin wan nabiyyu fi shiqqin akhar duk wanda yake kasancewa a wani bangare na daban a lokacin da annabi yake wani bangare na daban ma'ana yake saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam bi haisu annahu fi janib wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi janibin akhar ta yadda zai kasance shi yana wani bangaren daban shi kuma annabi yana wani bangaren daban alhalin wajibi ne akan mumini ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a duk inda yake cikin umarni cikin hani cikin imani cikin ayyuka na gari to dukkan wanda yake sabawa annabi yake bin son zuciyarsa a madadin ya bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan shari'a ta riga ta bayyana gare shi ma'ana ba wai dan bisa rashin sani ba ko dan jahilci ko mantuwa ba a'a yana sane ba wai ya manta ba ba kuma bai sani ba shine min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma yake bin tafarkin da ba shi ne tafarkin mu'minai ba su waye mu'minai ana nufin sahabban annabi sallallahu alaihi haka wajibi ne ga dukkan mai imani ya bi annabi sallallahu sannan kuma biyayyar tasa ta zama irin yadda sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi biyayya irin ta yake yi domin annabi sallallahu ya rayu da sahabbansa ya koyar da su addini sun yi koyi da shi wannan samfil da suka bayar shine abin da Allah maɗaukakin sarki yake so mu yan baya mai koyi da shi kenan wajibi ne a gare mu lallai mu sanya ya annabi ya rayu lallai mu sanya ya sahabbansa suka yi koyi da shi yaya suka yi masa biyayya ta yaya suka ƙaunace shi irin haka haka Allah maɗaukakin sarki yake so mu masa don haka dukkan wanda yake kan tafarki irin wannan to shine shirye ubangiji ya ce, yace ulaika allazina hadallahu fa bihudahu muqtadi irin wa'annan su Allah ya shirya da shirya su zakai koyi bisa ga ɗayan maganganun malaman tafsiri game da fassarar aya ɗin, domin waɗansu sun ce ula'ika allazina hadallahu sahabbai ake nufi dan haka fa bihudahu muqtadi da shirya su zakai koyi domin su Allah ya shirya su suka yi aiki da shirya su Allah madaukakin sarki ya gamsu da shiryarsu su daidai da fadin Allah fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun fallazina amanu bihi waɗanda suka yi imani da annabi tun a karan fari sune sahabbansa wa azzaruhu suka goyi da bayansa wa nasaruhu suka taimake shi kan yada addininsa wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu suka bi hasken da aka saukar tare da shi ulaika humul muflihun waɗannan sune yan aljanna da haka kai ma in kana so ka shige ta sai ka bibiye su sai ka karanta tarihinsu sai ka ji irin halayyarsu sai ka yi kokari ka kwatanta da haka wayar bi ghaira sabilin mu'minin kuma yake bin tafarkin da ba shi ne tafarkin muminai ba nuwallihi ma tawalla za mu kyale shi da abin da ya dora wa kansa duk abin da ka zaɓar wa kanka a rayuwa sai Allah ya sakan maka in shirya ce sai ya taimaka ma in bata ce sai ya kyale ka da ita ka je kai ta wahala amma ba girin girin ba ta mai ba farkon ba ƙarshen wa nuslihi jahannam a ƙarshe sai mu saka shi a wutar jahannama wa sa'at masira lallai makoma kuma ta yi muni ga duk wanda makomarsa ta kasance ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu malamai sukan kafa hujja da wannan aya kan abubuwa guda uku abu na farko shine gujewa saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saba masa ba karamin sharri ba, ne ba ba karamin hadari bane ba musamman ga wanda yake ya san mai annabi yace akan kaza amma kuma shi yake bin son zuciyarsa shi yake yin kishiyar haka ba wai wanda bai sani ba wanda bai sani ba yana da uzurin rashin sani zuwa lokacin da zai sani da zarar ya sani shi ma uzuri ya kauce daga gare shi don haka ayoyi da yawa sun yi nuni akan hadarin sabawa annabi da kuma mummunan makoman masu sabawa annabi bisa ga sani bisa ga ilimi ba bisa ga rashin sani ko jahilci ba a wata ayar Allah yake fali hazaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim lalle waɗanda suke saba wa umarnin annabi su shiga taitayin su an tusibahum fitnatun lalle fitina za ta same su mecece fitina wasu suka fassara da musibin rayuwa duk wanda yake saba wa annabi ba yadda zai ya zauna lafiya a duniyarsa haka Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta in kaga a waje kaza kamar lafiya kalau yake a waje kaza sai kaga yana cikin rigima in kaga ta bangare kaza kamar bai da matsala ta bangare kaza sai kaga matsala ta da baibaye shi ba zai taba fita daga rigimar rayuwa ba an tusibahum fitna fitna za ta yi ta samun sa daga wannan sai wannan daga waccan sai wancan waɗansu malaman suka fassara fitna da cewa shine shirka mai saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kiris yake da ya fita daga musulunci kiris yake da ya koma mushriki da wuya ne zai mutu da imani dan shekul islam ibnu taymiya ce fitina nan ita ce fitinar da Allah ya faffada a cikin suratul baqara wal fitnatu ashaddu min al qatl wal fitnatu akbaru min al qatl fitna a can ana nufin shirka laifin shirka ya fi laifin kisan kai a wajen Allah laifin shirka ya fi laifin yaƙe-yaƙe a wajen Allah to da haka wanda yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam matukar yana sane matukar bisa ga son zuciya ne da ganganci to ko shakka babu zai fita daga musulunci aw yusibahum azabun alim kuma azaba mai raɗaɗi za ta cin masa bayan ya gama shan rikita rikitar duniya ya gama wahala a nan duniya ya mutu babu imani kuma wutan jahannama tana can tana jiransa shine abin da anan ayar aka ce wa nuslihi jahannama wa a masira to da aka Allah madaukakin sarki ya hana mu saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta mi masa biyayya ya shar'anta shiriyan mu sai in mun bi shi ya shar'anta shiga aljanna mu sai ta hanyar sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in dai kuka bi shi za ku shirya man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya bi manzon Allah Allah ya bi duk wanda ya bi manzon Allah Allah zai so shi kenan duk wanda bai bi manzon Allah ba Allah baya son sa duk wanda bai bi manzon Allah ba ba zai shirya ba wal in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbum kumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim in da gaske kuna san Allah ku bi ni sai Allah ya so ku sai Allah ya yafe muku zunubanku amma matukar kuka ce kuna san Allah kuka ki bi na to karya kuke yi ba masu san Allah bane ba ku bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake tabbatar da cewa da gaske bawa yana san Allah bin manzon Allah shi yake sa Allah ya yafe wa bawa kurakuransa amma matukar baka bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai so ka ba Allah ba zai yafe maka zunubanka ba to matakar ku Allah bai so ka ba bai yafe maka zunubanka ba rayuwarka ba ta maka amfani ba da haka ubangiji subhanahu wataala yayi umarni da wannan cikin wannan aya hujja ta biyu da malamai sukan dogara da ita ko suke kafa dalili da ita cikin wannan aya shine wajabcin biyayya ga ijma'i wajabcin bin abin da musulmi suka haɗa kai a kai dukkan wani hukunci da musulmi malamai suka zartar cewa kaza za a yi to bai halatta ba ga wani daga cikin musulmi ya fandare wajibin bin ijma'in malamai musamman malaman nan cikin sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina ko dukkan waɗansu malaman musulmi da aka yadda da ilimin su a wani lokaci daga cikin lokuta waɗanda suke haɗuwa su tattauna don matsalolin musulmi su ce kaza shine hukuncin abu kaza kaza shine hukuncin abu kaza bai halatta ba laifi ne babba ga wani musulmi ya yi tawaye ga ire-iren waɗannan ka'idoji da dokoki da hukunce-hukunce da malamai sukan faɗa domin shi ma yakan iya kai mutum zuwa ga shiga wuta dan Allah madaukakin sarki ya ce wa yattabi ghaira sabilil mu'minina kuma yake bin tafarkin da ba shi muminai suke bi ba yake saba wa muminai cikin al'amuransu to kaga wanda yake wajabta mana biyayya cikin abin da malaman musulunci suka zartar cikin abin da al'ummar musulmi ta yi ijma'i a kai don annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba yadda za a yi al'umma ta ta haɗu a kan bata allah ya yi min alkawari duk abin da al'umma ta ta haɗu a kai to shine daidai la ta tajtami'u ummati ala balala al'umma ba za ta haɗu a kan bata ba a wani asar na abdullahi dan mas'ud yace ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa inda allahi hasanun wa ma ra'ahu almuslimuna qabihan fa huwa inda allahi qabihun duk abin da musulmi suka hada kai suka ce mai kyau ne to Allah ma ya yarda da kyansa duk abin da musulmi suka hada kai suka ce tir da abu kaza to ko a wajen Allah tir ne to da ka kaga kai ko mai tunani da hankali ba ka saba wa musulmi muminai kan ra'ayoyinsu ba wanda har Allah ma yana goyen bayan su akai dan haka wannan yana kai mutun zuwa ga bata wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'ad masira na'am inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa inna Allah la yaghfiru an yushraka bi lallai Allah baya gafartawa wanda ya mutu yana masa shirka yana sanya masa kishiya ko yana sanya masa abokin tarayya ko yana hada shi da wani cikin bauta ko yana bautatawa wani a madadinsa ko yana roƙon wani abin da ba a roƙa sai shi Allah subhanahu wata'ala kadai kaɗai ko yana neman tsari daga wani a wajen wani a madadin Allah cikin abin da yake tsoro a rayuwarsa Allah madaukakin sarki baya gafarta shirka sharadi in dai mutum ya mutu yana yi to Allah ba zai gafarta masa ba domin idan dai mutum ya mutu yana shirka to kuma ba yi da lasisin shiga aljanna lasisin shiga aljanna shine ka mutu da tauhidi amma matukar ka mutu da shirka to ko kai waye ka rufe wa kanka kofar shiga aljanna ubangiji bai yi alkawarin zai bar wani ya shiga aljanna ba in ba mumini ba dan haka Allah ya ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar lallai wanda ya mutu yana shirka to Allah ya haramta masa shiga aljanna mako masa ko ita ce wuta kuma ya zama cikin azzalimai domin kafirai su ne azzalimai zalunci kuma shine shirka inna shirka la zulmun azim wal kafiruna humuz zalimun da haka Allah madaukakin sarki baya gafarta shirka amma ga wanda ya mutu yana yi inda mutum zai tuba Allah ya nufe shi da ganewa ya dawo kafin mutuwa to Allah sai ya karba masa domin ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana sai ce illa man taba in mutum ya tuba Allah madaukakin sarki zai yafe masa وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون to amma idan mutum ya mutu bai tuba ba a nan ne wannan aya za ta yi aiki a kansa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa ga wanda ya mutu ya ne masa shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana iya gafarta laifin da bai kai shirka ba ga wanda ya so ko ya mutu yana yi dan abin da bai kai shirka ba na sauran laifuffuka ko mutum ya mutu yana yi in Allah ya ga dama yana iya yafe masa malamai suka ce ko da bai yafe masa ta farar ɗaya ba abin nufi in ya sa shi a wuta ba zai dawwamar da shi ba watan wata rana sai ya fitar da shi wani zai zauna a cikin wuta gwargwadon zunubinsa ba dawwama zai ba a cikinta wani ya mutu yana da tauhidi amma kuma ya mutu yana shan giya ya mutu yana da tauhidi amma ya mutu yana zina ya mutu yana da tauhidi amma ya mutu yana cin riba ya mutu yana da tauhidi amma ya mutu yana cin mutuncin makocinsa ko yana zaluntar makocinsa ko kuma yana saba wa iyayensa idan Allah bai ga damar ya yafe masa ba sai ya sa shi a wuta yayi zama na kurkuku gwargwadon waɗansu lokuta daga baya kuma sai Allah madaukakin sarki ya fitar da shi to kuma ka sani cewa zaman duniya ya sha bamban da zaman lahira wuni ɗaya kaɗai a lahira shine shekara dubu ɗaya a duniya wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun wuni daya can sai an yi shekara dubu tukuna a nan kila wani ya ce to ai ba komai tunda dai in mun shiga za mu fita to amma ka sani fa zaman ba irin na duniya ba ne yanzu a ce ko a kwanakin duniya ko a awoyin duniya 24 hours a sa ka a cikin wuta a fito da kai ai za ka ji ba daɗi ballantana a ce a sa ka tsawon shekara dubu kila ma ba a san dubu nawa ba ce domin wani idan ya shiga wutar lahira zai yi shekara ɗari ce irin ta lahira wani idan ya shiga wutar lahira zai yi shekara dubu ce irin ta lahira wani idan ya shiga wutar lahira zai yi shekara goma ce irin ta lahira amma duk shekara kuma a lahira idan za ka buga lissafin da ta duniya za ka ga lissafin ya wuce hankali lissafin ba karami ba ne shi yasa Allah ya ce na fiha haƙaban la yazuquna fiha bardan wala sharaban illa hamiman wa ghassaqan jaza'an wifaqa ina kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu labisina su duk waɗanda aka sanya su a cikin wuta ko da za su fita za su zauna ne a cikin ta ahqaban waɗansu shekaru waɗansu lokuta masu yawa irin na lahira kalmar ahqab jam'i ne na hiqba hiqba shine qit'atun min zaman wani yanki na lokaci Allah ya ce la fi fiha bardan wala sharaba babu batun su ji sanyi babu batun su dan sha ruwan sanyi sanyi wanda makogaran su zai sanyi babu wannan a cikin wuta la fi fiha bardan wa illa hamiman wa zassaka kadai sai dai tafarfashashen ruwa da kuma narkakken soyayyen mai mai ne za a soya a tafasa a ƙona sannan kuma a bawa mutum ya sha ya tajarra'uhu wala yakadu yusibuhu wa ya'tihi min mautu min kulli makanin wa ma huwa yana sha kuma baya iya haɗiyewa ta daɗin rai sai an daka masa tsawa kuma zai shanye duk sabubban mutuwa sun tabbata gare shi amma ba zai mutu ba domin la ya mutu fiha wa la ya haya dan wuta a cikin ta babu batun mutuwa babu batun rayuwa shi ba matacce ba kuma shi baya rayuwar jin daɗi hakan nan za a yi ta gungurawa da ka wuta ba ƙaramin sharri bace ba ƙaramin bala'i bace ba duk mai tunani da hankali ba zai wa kansa fatan ya kasance cikin wuta ba to kuma ba zai yi sakaci ya yin aikin da zai je aljanna ba domin ita wuta ba ka tsira daga gare ta sai ta hanyar aiki na kwarai kamar yadda aljanna ba ka ta sai ta hanyar nisantar ayyuka na sharri dukkan mai tunani da hankali wannan shine abin da ya zama wajibi gare shi ya shirya wa kansa da haka Allah madaukakin sarki baya gafartawa wanda ya mutu ya nemi masa shirka amma in laifi bai kai shirka ba zai iya gafarta ma in ya ga dama ta farar ɗaya in ya ga dama sai ya sa ka kayi bursan a cikin wuta na ɗan wasu shekaru na waɗansu lokuta sannan daga baya kuma a cire ka a dawo da kai aljanna ubangiji ya ce wa man yushrik billah duk wanda Allah ya duk wanda ya wa Allah shirka faqad dhalla dalalan ba'idan hakika wannan ya bata bata wacce take mabayyaniya ko bata wacce take manisanciya ga barin daidai shirka ba karamin bata ne don haka yan uwa mu guji shirka shirka ita ce laifin da Allah madaukakin sarki ya fuki cikin dukkan laifuka duk wani laifi in bai kai shirka ba da ɗan gwanda gwanda da ɗan sauki sauki amma laifin shirka ya fi kowane laifi sharri fi kowane laifi haɗari a wajen ubangiji subhanahu ta'ala malamai suka ce irin wannan ayar ta gabata baya kaɗan cikin wannan sura fadin Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima amma anan sai aka ce wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan ba'ida suka ce hikimar dawo da wannan aya dan dai a sake kwankwasar zukatan mutane a nuna musu hadari da sharrin shirka shi yasa aka faɗa bayan an ɗan tafiya kaɗan aka sake nanatawa bambancin aya ta farko da ta biyu ta farko kawai a ta faqad ibtara ithman azima ta biyu a ta faqad dalla balalan ba'ida amma dai duk farkon su ɗaya ne inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wadansu malamai suka ce a'a hikimar da ta sa aka maimaita ayar anan wani abu ne ya faru wani mutum ne ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi ne amma ya ce ya ma'aikin Allah ni dai abin da na tabbatar ba ni da matsala a kansa shine shirka duk wani abu na shirka ina guje masa gwargwadon iko na amma duk wani laifi da ka sani a duniya ina yi shin yanzu zan shiga aljanna ma'ana hankalinsa ya tashi ya yi nadama ya dawo cikin hayyacinsa da tunaninsa ya zo yake tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi bai ce da shi komai bai masa shiru ana cikin haka sai wannan aya ta sauka inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi shirka ce kadai idan mutum ya mutu yana yi Allah baya gafarta masa amma wa yaghfiru ma duna zalika yana iya gafarta laifin da bai kai haka ba shi ma kuma liman ya sha sai ga wanda ya ga dama ba dole bane kai ka zama kana cikin waɗanda ya ga dama liman ya sha sai ga wanda ya ga dama wa man yushrik billahi duk wanda yayi wa Allah shirka faqad dalla dalalan ba'idan haqiqa wannan ya bata bata wacce take manisanciya ga baran hanya ta daidai to da ka wadansu malamai suka ce maimaita wannan ayar da aka yi bayan an faɗi makamanciyarta a baya wannan sababin shi ya jawo haka waɗansu suka ce a'a babu wani sababi abin da yasa kawai dan a nuna maka haɗarin shirka babu wani laifi cikin laifuffuka da aka faɗe shi aka sake nanata shi cikin wannan sura sai laifin shirka dan a nuna maka haɗarinsa da kuma bala'in da ke tattare da shi da kuma sharrin da mai shi in ya mutu zai je ya tarar Allah ya tsare mu na'am ya da guna يدعون إلا شيطانا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان ubangiji ya ce in una min dunihi illa inasan ba kowa ba su mushrikai suke bautawa min dunihi koma bayan Allah illa inasan sai dai mataye lafazin in una in malamai suka ce ma'anar shine ma ai ba kowa ba ba komai ba una suke bautawa kalmar una daga addu'a addu'a ma'anarta nan shine al-ibadatu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin daka kalmar addu'a'u tana zuwa da ma'anar al'ibadatu bauta domin menene kashin bayan bayan bauta shine shine addu'a menene addu'a kaskantar da kai tare da neman alkhairi da kuma neman tsari daga sharri shi yasa manzo Allah cikin hadisin Tirmidhi yace addu'a'u hiyal ibadatu addu'a shine kashin bayan ibada duk wanda yake girman kai baya roƙon Allah abin nufi yana ganin ya fi ƙarfin ya bauta Allah ubangiji kuma ba ruwansa da shi qul ma ya aba bikum rabbi laula du'aukum kace ubangiji na bai damu da ku ba ba dan ba ibadar da kuke masa dan haka addu'a hiya ibada abinda ake nufi in una min dunihi illa inasan ba kowa ba mushrikai suke bautawa koma bayan Allah illa inasan sai mata malamai suka ce abin da ake nufi da mata nan sai abubuwa masu rauni domin mace sifa ce ta rauni don haka su ma ba sa bauta wa kowa sai abubuwa masu rauni kamar duwatsu kamar itatuwa gumaka da sauransu duk wani abu da zaka ga ana bauta wa koma bayan Allah na gunki zaka ga abu ne mai rauni bai isa wa kansa ba ballantana yi wa wani la basiru wa la an anka shai'a baya ji baya iya tsinana maka komai waɗansu malaman suka ce a abin da ake nufi da inasan a nan ana nufin gumaka masu sunan mata domin gumakan larabawa a wannan lokaci da suke ja'in ja da annabi duk sunan kuma gumakansu mata suka sa musu ma'ana sunayen mata ke gare su kamar lata kamar uzza kamar manata afara'aytumul lata wal uzza wa manata salisatal ukra kaga lata suna ne na mace wanda aka ciro shi daga Allahu wai da suka ji annabi ya ce shi ubangijinsa shine Allahu to Allahu suna ne mai ma'anar namiji to sai suka ce shikenan to mu kuma tunda kana da Allahu mu kuma muna da lata kaga lata ta macen Allahu suka ji ya ce ni kuma ina da al-azizu al-azizu suna ne namiji sai suka ce to shikenan tunda kai kana da al-azizu mu kuma muna da uzza uzza ta macen al-azizu kuma suka ji ya ce ni ina da almannanu suka ce to shikenan tunda kana da almannanu to mu kuma muna da manata manata ta macen almannanu sai Allah ya ce in yad'una min dunihi illa inasa ku ga abun kunya su iyayen gidajensu masu waɗanda suke wa bauta duk sunan mata ne da su yanzu wannan bai ishe su abun kunya ba domin walaysa zakaru kal unsa ba yadda zaka ka hada namiji da mace mace akwai rauni tattare da ita shi da Allah ya ce in yad'una min dunihi illa inasa abin mamaki ba kowa suke bautawa ba koma bayan Allah sai ya gumaka masu sunan mata waɗansu malaman suka ce abin da ake nufi da in una min dunihi illa inasa ba kowa suke bautawa ba sai mata raddi ne ga mushirikan larabawa da suke bauta wa mala'iku kuma suka ce mala'iku ƴaƴan Allah ne mata to anan sun yi sharri biyu sharri na farko yi wa mala'iku aji sun ce da su mata alhalin su mala'iku baka ce da su maza baka ce da su mata ubangiji yace innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa wadanda ba su yi imani da lahira ba suke kiran mala'iku da sunan mata amma mala'iku ba mata bane ba waje mala'ikatan lazina وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا satuk خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون sun sanya mala'iku bayan Allah waɗanda Allah ya halicce su shi ya san yadda ya kayansa amma sai suka sanya su inasan suka ce da su mata ne shine in ya da'una min dunihi illa inasan ay al mala'ikatu Allah yace a shahidu khalqahum shin yanzu da suke shaida cewa mala'iku mata ne a gaban su muka halicce su suna nan lokacin da muka yi su ballantana su sa musu sunan mata ko su ce da su mata satuktabu shahadatuhum wa yus'alun za mu rubuta wannan abin da suka faɗa kuma za mu yi musu tambaya akan sa ranar tashin alkiyama to da akwai maganganu guda uku kenan na malaman tafsiri akan kalmar inas ko mu ce inas abubuwa masu rauni ko mu ce ina ana nufin gumakan larabawa masu sunan mata lata da uzza da manata ko mu ce ina ana nufin mala'iku waɗanda su kafiran ƙuraishawa suke ce da su mata sannan kuma suke bauta musu ubangiji maɗaukakin sarki cewa in ya da'una illa shaitanan maridan kuma ba kowa suke bautawa ba sai shaitan kangararre bijirarren bawa alhalin mun ce kada su bauta masa amma tare da haka kuma suke bauta masa alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan kathira afalam takunu taqilun ya ƴan adam ba mun yi muku umarni cewa kar ku bauta wa shaytan ba to amma tare da haka in yad'una illa shaytanan marida ba kowa suke bautawa ba sai shaytan da aka kalmar ya da'una kenan ya abuduna domin a nan an ce ya da'una illa shaitanan marida a wannan aya ta cikin suratu yasin kuma Allah ta abudu shaitan kenan addu'a ita aka fassara da al-ibadatu ana kamar yadda cikin suratu maryam annabi ibrahim ya ce da mahaifinsa ya abati la ta abudi shaitan inna shaitana kana lirrahmani asiya ya baba kada ka bautata wa shaitan lalle shaitan ya kasance mai saba Allah dan haka in ya da'una illa shaitanan maridan ba kowa suke bautawa ba sai shaidan maridan kangararren bawa akan ce marid akan ce marid an gane ko wani kad zayyana sama a duniya bi zinatin alkawakib wa hibzan min kulli shaytanin marid ko ka ce marid ko ka ce marid daga at-tamarrud at-tamarrud shine tawaye shine kangarewa da haka shaytan yayi wa Allah tawaye kuma ya kangare masa da haka Allah yace in yad'una illa shaytanan maridan ba kowa suke bautawa ba sai shaidan kangararren bawa la'anahu Allah wanda Allah ya tsine masa Allah ya kore shi daga gidan rahamarsa Allah ya nesanta shi daga rahamarsa domin kalmar la'anahu bi ma'ana taradahu wa ab'adahu min rahmatihi Allah ya kore shi ya nesanta shi daga gidan rahamarsa a gane ko da aka kalmar la'ana tana nufin kora da kuma nisantawa shaidan Allah madaukakin sarki ya kore shi ya tsine masa ya nesanta shi daga gidan rahamarsa wannan ka ya faru ne tun lokacin abin da ya faru ya faru tsakaninsa da annabi adam lokacin da aka ce da shi wa annabi adam sujada sai yake fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min alkafiri mala'iku duk suka yi sujada sai iblis aba yake sujada wastakbara ya girman kai wa kana min alkafiri sakamakon haka sai ya zama cikin kafirai wannan shine abin da ya jawo shedan Allah madaukakin sarki ya tsine mai kuma Allah madaukakin sarki ya nesanta shi daga jin rahamarsa amma tare da haka waɗansu a yau ba su da ubangiji sai shedan ba su da mai ba su umarni sai shedan ba su da mai shifta musu mai za su aikata sai shedan ubangiji madaukakin sarki kuma ya gaya mana shedan abokin adawar ne inna shaytana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwan inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sayyid shaytan fadan adawa ne kuma ku rike shi a matsayin dan adawa so yake ya ja ku ku zame masa masu rakiya waɗanda za ku taya shi zama cikin wutar sa'ira a lahira da ka duk faɗi tashinsa neman abokan zama yake yi neman waɗanda za su taya shi rayuwa a cikin wuta a lahira yake yi da ka Allah ya wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama sajadu illa iblisa kana min illa iblisa fa fasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi lil zalimin badala mun ce da mala'iku su sujada sai iblis yayi fasikanci ya kangare yayi tawaye ya fita daga bin umarnin ubangiji yanzu ku kwa rike shi da sauran danginsa masoya ko ma baya na alhalin yan adawa ku ne bi lil zalimin badala tir da sauyi na azzalumai da suka riki dan suka saki ubangiji subhanahu wataala da haka ubangiji madaukakin sarki yace illa shaytanan maridan la'anahullah Allah ya tsine masa wa kala shi kuma yace alwashi yace la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda to wallahi ni ma sai na ɗebi wani kaso daga cikin bayinka tunda ni ma ka kore ni tunda ni ma ka tsine mun to tsinuwar da korar ba za ta tsaya a kaina ba sai na wawashi wasu mun tafi tare shedan ya rantse wa Allah haka kuma Allah madaukakin sarki yace je ka na kyale ka wanda ya bi kan ku zauna tare amma wanda bai bi ka ba to ni kuma zai zauna a tare da ni قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين sai shi da kansa ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin ubangiji ya ce haza siratun alayya mustaqim inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawi fa inna jahannama la maw'idukum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsud lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya tsine masa ya kore shi ya ce fita daga aljanna ukhruj minha ma yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-sagirin fita daga cikin aljanna bai dace ba kana cikin aljanna kuma kai mana girman kai fita yanzu ka zama cikin makaskantan bayi domin maɗaukaka suke shiga aljanna to shi kuma sai ya ce to tunda Allah kai min haka to ni ma kuma ba zan fita ni kadai ba ni ma kuma ba zan shiga wuta ni kadai ba sai na wawashi wani bangare daga cikin bayinka to amma kafin haka sai da yawa Allah magiya ya kwantar da kai ya ce rabbi anzirni ila yawmi ba'ath ya Allah to shi shikenan tunda haka ta faru ni kuma ina son kai mun tsawon rai kada ka kashe ni sai zuwa karshen duniya qala fa innaka minal munzari sai Allah ce to je ka mun saka cikin waɗanda za mu kyale ba za mu kashe ba sai ƙarshen duniya to shi kuma yace tunda haka ne to ni kuma ga abin da zan sa gaba zan yi ta kokarin batar da bayinka zan yi ta kokarin janyo su jikina zan yi ta kokarin nuna musu hanyoyin sako in rinka kautar da tunaninsu daga hanyoyin da'a su biye min dan a ƙarshe mu samu abokan zama tare a cikin wuta wa لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن wala ta ji ولا تجد أكثرهم shakiri sai na rinka zuwan musu ta dama ta hagu ta gaba ta baya ta karkashin ƙasa ba za ka samu da yawansu suna gode maka ba to wannan shine tarkon da shaitan ya tsana wa bayi shine abin da shaitan ya ci alwashi tun lokacin da abin da ya faru ya faru Allah madaukakin sarki ya tsine masa wakala ya ce la banna lallai sai na riki nasiban mafurudan. rabo keɓantacce yankakke min ibadika daga cikin bayinka to su waye waɗanda za su biye masa su ne ruɗaɗɗun bayi su ne waɗanda ba su wa Allah ɗa'a ba ba su yi imani cikakken imani ba waɗannan ko shakka babu suna cikin yan tawaga shaidan kuma su suka fi yawa a cikin mutane su suka fi yawa a cikin mutane malamai suka ce duk cikin mutum dubu ɗaya na mutane ko na halitta ɗari tara da casa'in da tara rabon shaidan ne ɗaya ne na Allah hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari daga Anas dan Malik Anas dan Malik yace wata rana manzo Allah yace da sahabbai yana mai ba su labarin abin da zai faru a tashin alkiyama yace idan aka taru a filin tashin alkiyama farkon maganar da Allah madaukakin sarki zai yi zai ce da annabi Adamu tashi ka fitar da raban wuta raban shedan daga cikin ƴaƴanka sai annabi Adamu ya tashi ya ce to ya ubangiji me raban shedan a cikin ƴaƴana me raban wuta a cikin ƴaƴana sai Allah ya ce duk dubu ɗaya ka fitar da ɗari tara da casa'in tara na shaiɗan ne ɗaya ne nawa ɗaya ne zai shiga aljanna waɗancan wuta za su tafi anas dan ya ce lokacin da annabi ya faɗi wannan sai hankalin sahabbai ya tashi kowa ya firgita kowa ya tsorata a ce duk cikin mutum dubu ɗaya ɗaya ne zai yi escape sauran ɗari tara da casa'in tara na wuta ne sai manzo Allah ya ce ku kwantar da ku ai za a haɗa ku ne da ya juju wa ma juju su kuma ya juju wa ma juju sun ninka ku sama da sau dubu dan haka duk dubu ɗaya duk ɗari tara da casa'in da tara ɗin daga cikinsu za a fitar ɗaya kuma daga cikinku za a fitar da haka haka za a yi lissafin an cakuɗa da ya juju wa ma juju da mutane sai idan aka ce a fitar da rabon shaidan sai a kirgi tara cikin ya juju wa juju sai su tafi wuta ɗaya kuma cikin mutane haka za a yi ta yi har a gama kasa to kaga dai duk da haka ko da yake an ce za a hada da wasu kuma suna da yawa ba akwai barazana gare ka gare ni ga kowa dan ban san ba in an kirga 999 ni din za a dauka a sa a cikin yan aljannan ko kuwa ka san dai ko shakka babu cikin mutane ma akwai yan wuta ubangiji ya riga ya yi rantsuwa walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in na riga na yi alkawari na riga na ci alwashi sai na cika wuta da aljanna da mutane baki ɗaya da aljanu Allah madaukakin sarki zai cika aljanna kuma zai cika wuta yawma yaqulu li jahannama halimta la'ati wa taqulu hal min mazid ranar da Allah zai tambayi wutar jahannama kin cika tace Allah akwai ƙari ne a karo haka za a yi ta dannawa a yi ta cusawa har sai ta cika to haka nan ma ita aljanna ita ma za a yi ta dannawa a yi ta cusawa har sai an cika Allah ka sa mu cikin waɗanda za ka cika su da aljanna kar ka sa mu cikin waɗanda za ka cika su a cikin wuta daka wa kala la attakhizanna min ibadika nasiban ba. wala udillannahum yace nayi alƙawarin sai na rinka batar da bayinka wala umanniyannahum sai na rinka sa musu burin abin duniya san burin abin duniya zai sa su su ta saba maka domin matukar akwai buri sai na zama wani sai na yi kaza to in ba a yi wasa ba in akwai karancin imani ido rufewa yake yi duk abin da zai gifto wanda zai hana ni samun wannan abin sai na kawar da shi sawa'an na halal ne na haram ne sabon ubangiji ne tunda dai na ci buri to sai na yi sai na yi da nufi na to wannan alkawari ne na shaitan sai na sanya musu matukar buri burin mulki burin tara abin duniya burin kaza burin kaza burin imfuwa ne yace sai na tsana musu wannan tarko na buri wala nahum sai na rinka umartar su fala yubattikunna azanal an'am sai sun rinka yanyanka kunnuwan dabbobi yana daga cikin abin da shaidan zai umarci mutane da shi yanyanka kunnuwan dabbobi domin kalmar albatku shine alqata'u fala yubattikunna azan al'am ay fala yuqatti'unna azan al'am sai su rinka yanyanka kunnuwan dabbobi malamai suka ce shine abin da mushrikai suka rinka yi suka rinka canfa waɗansu su idan raƙumi ya haihu sau biyar ko raƙuma ta haihu sau biyar taguwa kenan to sai su irga 'ya'yan da ta haifa in tunda ta fara haihuwa ‘ya'ya maza take haihuwa a na hudu na biyar sai ta haifi namiji ko na biyar sai ta haifi mace kishiyar abin da take haifa a baya to sai su ware ta sai su canfi da ita sai su ce yanzu wannan ta zama taguwar Allah ba za a hauta ba ba za a yanka a ci namanta ba ba za a tatsi nonanta ba a rinƙa mata wasu ayyuka na ibada sukan kira su da baha'ir jam'u bahira ko sawa'ib jam'u sa'iba ubangiji ya ce ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala hamin walakin allazina kafaru yaftaruna ala allahi alkadhiba wa aktharuhum la yaqilun ubangiji bai ce a ware wata dabba a ce tasa bace ba duk dabbobi naku ne in na ci ne ya halatta muku ku ci in na ɗaukar kaya ne ya halatta muku ku ɗauki kaya a kansu amma sai suka rinka kakkasawa wa qalu hadhihi an'amun wa harfun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi za'mihim wa an amun hurri zuhuruha wa an amun la yadhkuruna isma alaiha suka rinka kasa dabbobi su ce wannan dabbar tamu ce waccan kuma ta Allah ce wannan tamu ce ba za mu dora mata kaya za mu dora mata kaya za mu iya yanka ta za mu iya tatsan ta amma waccan ta Allah ce ba a taba ta sai dai ai sujada da safe a gaishe ta ba a tatsan suka rinka yin haka da haka Allah yake qad khasira allazina qatalu auladahum wa harramu ma razaqahum Allahu iftira'an alayhi qad dhallu wa ma kanu muhtadin lalle waɗanda suka rinka kashe ƴaƴayensu ta hanyar binne su da ransu sun yi hasara wa harramu ma razaqahum Allahu suka haramta wa kansu abin da Allah ya azurta su da shi na dabbobi iftira'an alaihi dan yi wa Allah ƙarya kada dallu lalle waɗannan sun bata wa makanu mutadin ba su zamo shiryayyu ba daka shine batti kunna azanal an'am to irin waɗannan dabbobin in suna so a gane su a san su kada wani ya taba su sai su yanka kunnan su a yanka mata kunne zuwa rabi to kana ganin dabba mai yankakkiyar kunne a irin garuruwan da ake haka to ka san wannan dabba ce mai daraja ko ta sa baki a kwanan abincin abincinka baka korarta in ka kore ta masu ita sai su faɗa da kai ka taɓa masa Allah ba a hawa bayanta ba a kwaɓarta duk ɓarnar da za ka yi sai dai ta yi irin abubuwan da suke faruwa a kasashen hindiya har yanzu za ka tarar da masu bautar saniya aka ce idan saniyar ta doso kasuwa wajen yan awo ba wanda zai taba ta in ta sa baki a kwanan hatsinka sai ta cinye in ba haka ba ka kuskura ka taba ta to ka taba masa Allah in ba kai wasa ba kashe ka za su yi sai dai wai ka bari ta yi barnar da za ta yi in ya so ka je kai complain a wajen masu bauta mata sai su ce to madalla Allah ya ci ya koshi kai kuma ga kuɗin kaga wannan wani irin dabbanci ne shaitan shi ya ci alwashin sai ya sa mutane sun yi haka falayu batti kunna azanan an'ami sai na sa su suke yanka kunnuwan dabbobi suna canfa su suna ba su wata daraja ta musamman suna sanya su a matsayin iyayen giji a matsayin abokan tarayya ga Allah subhanahu wataala waɗansu malaman suka ce duk da an ji hakan ya faru amma kuma har ila yau hakan ya shafi abinda da waɗansu makiyaya su kuma suke yi kawai saboda in ware dabbobi na da naka in ware garke na da naka sai kaga suna ta yanka kunnuwan dabbobi ko suna yi wa dabba shaida da wuta mutum ya sa wuta ta yi karfe a wuta ya zafi kawai ya zo ya ɗaɗa a jikin saniya wai kawai manufar a gane wannan tasa ce shi ba ba ruwansa da ya mata azaba ba ruwansa da ya cuce ta kuma ita tun da ba ta da baki ba za ta yi kuka ba ba za ta kai kara kotu ba shikenan an zalunce ta shaidan ya ce ni zan sa su suke yin haka da haka malaman musulunci suka ce haramun ne yi wa dabbobi shaida da wuta haramun ne yi wa dabbobi shaida da yanka jikinsu domin wannan yana daga cikin sunnar shaidan yana daga cikin alwashin da shaidan ya ci cewa sai ya sa mutane sun yi haka da haka in makiyayi ne kai ka guji haka in mai garke ne kai ka guji haka to ballantana kuma abin da mushrikai suke yi na bayan sun yi hakan kuma su rinka bauta musu a maimakon bautar ubangiji subhanahu wataala ubangiji madaukakin sarki ce shedan ya ci gaba da cewa wala amurannahum wallahi sai nayi ta umartan bayinka fala yughayyirunna khalqallahi sai sun rinka canja halittar Allah lafazin khalqallahi abdullahi dan abu ce ana nufin addinin Allah domin kalmar khalq tana zuwa da ma'anar addini ai fala amur wala amurannahum fala yughayyirunna dinallah sai na rinka umarta su su rinka canja maka addini kace ai kaza in tafiya ta yi tafiya su canja su ce ba haka ba ne kaza ne irin abin da yahudawa suka yi na caccanja addininsu irin abin da nasara suka yi na caccanja addininsu irin abin da wasu musulmin masu son zuciya suke na caccanja addininsu da yin abin da suka ga dama ba abin da Allah ya sa su ba wannan ma alkawarin shaidan ne fala amurannahum ko wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah ibnu abbas da ya fassara khalqallahi da dinullahi anan ya kafa hujja da ayat fadin Allah madaukakin sarki فأقم وجهك للدين هنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله خلق الله أنا شيني الدين لا تبديل لخلق الله أي لا تبدلوا دين الله خبر ne amma abin da ake nufi da shi shine insha'i la tabdila li khalqillah babu canji ga addinin Allah abin nufi kar ku canja addinin Allah abin da yasa aka fassara khalqallahi ko la tabdila li khalqillahi anan addini saboda farkon ayar ya nuna cewa addini ake nufi domin an faɗi fitra fitra shine asalin addini shi yasa cikin hadisi annabi ya ce alfitratu kamsun abubuwa guda biyar na addini ne an gane ko sai ya faɗi cewa yanke gashin hambata ko aske shi yanke gashin gaba datse gashin baki yanke akaifa waɗannan abubuwa da aske gashin kai guda biyar yana daga cikin addini mutum ya rinka kula da su duk sati in ka samu iko ka rinka kawar da waɗannan daudar daga jikinka in ku ka daɗe ka jima to kar ka wuce kwana arba'in kamar yadda sahabbai suka ce manzo Allah ya umarce mu duk sati mu yanke gashin gaba mu aske gashin hamata mu rage gashin baki mu aske gashin kai yace in mun daɗe ba mu yi ba kar mu wuce kwana arba'in to kaga kalmar fitra ana nufin addini ذاك ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله أي دين الله wadansu malamai suka ce eh mun yadda kalkullahi zai iya ɗaukar ma'anar addini amma tare da haka kuma akwai wani abin da zai iya shiga ƙarƙashin lafazin shine halittar da Allah ya maka kada ka musanya ta matukar Allah ya yi ka da kala kaza to ka zauna haka haka yake so ya ganka kada ka je ka ce hancin da Allah ya maka yayi gajarta kai kana so a ƙara maka to ka ɗauko wa kanka rigima in baka yi wasa ba ka haɗa kanka da jiya har ka mutu ba za ka samu hutu ba domin ka taɓa abin da ya fi ka irin abin da Michael Jackson ya yi ya taɓa hancinsa kuma ya zama shine sanadiyar mutuwarsa tun da ya taɓa hancin bai samu kwanciyar hankali ba har ya bar duniya yau a ce ya tafi kaza yau likitansa kaza zai masa sajari yau haka dai to da haka karka taɓa irin wannan abin da Allah ya aje shi haka yake so ya gan shi don ka zauna lafiya to haka nan mata da sukan yi abubuwa don neman kwalliya mace ta gyara gashin girarta ta yi shi zizarere yadda take so kamar wata daren ɗaya ko biyu wannan ma haramun ne Allah madaukakin sarki ya hana ko kuma ba ta da wushiriya tana so ta yi kyau da wushiriya sai ta je a yi mata da dan bida ko kuma ba ta da kwale tana son ta dan yi kwale zauna ka ci doya dan fashion sai ta je a dan zana mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada duk masu irin wannan cikin hadisi yace tsinannun Allah ne masu canja halitta Allah ne mai ƙara gashi ne mai gyara gashin gira ne a'a mai yin zane ne a'a mai yin mushriya ce yace la'anallahu alwashima wal mustawshima wan namisa wal mutanammisa wal falija wal husn Allah ya tsinewa wacce ta ƙara gashi da wacce ta yi da wacce aka yi wa duk Allah ya tsine musu Allah ya tsinewa wacce ta gyara gashin girarta ta a'aske shi wai don ta kyau da wacce ta je aka yi mata da wacce ta yi duk Allah ya tsine musu Allah ya tsinewa wacce ta yi bille ko zane ko kalangu dan ta yi kyau da wacce ta yi da wacce aka yi wa duk Allah ya tsine musu Allah ya tsine wa mai raba tsakanin haƙori guda biyu don ta fitar da wushirya wai don neman kyau masu canja halittar Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan ma yana daga cikin sunna shaitan wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah yace wallahi sai na rinka umarta su sai su rinka canja halittar Allah to amma malamai suka ce akwai abin da shi ba canja halittar Allah bane kyautata halittar Allah ne wannan babu laifi an gane ko suka ce kamar a samu mace da gemu akwai matan da zaka samu suna gemu wannan babu laifi in ta aske wannan ko ta sa wani man da za ta kawar domin asalin halittar mace babu gemu dan Allah ya nuna maka ya isa ne ya iya da yawa namiji gemu kuma yawa mace ma a wani lokaci amma kai ka san a duk ɗabi'a kyamatar mace mai gemu ake yi mu da a kasar mu ko a yankin da muka fito akan ce wa mace mai gemu mayya ba wanda zai aure ta da haka malamai suka ce in mace ta samu gemu ko aka samu tana gemu sai ta je ta aske wannan ba a cewa ta canja halitta Allah sai dai a ce ta gyara halitta Allah ta kyautata halittar Allah to haka nan a samu mutumin da girarsa a haɗa take babu wannan tsakanin kaga ya zama kamar tunku asalin duk mutane girarsa a raba take to wannan ma babu laifi dan ya raba shi ma baka cewa ya canja halitta Allah ya gyara halitta Allah kamar mutumin da haƙoransa suka furfuto waje sai je aka cire manyan sai aka sa masa na roba wanda ba su fito ba ya gyara halitta Allah ba ya canja halitta Allah ba kamar mutumin da ya shafa mai dan kansa ya laushi gashin sai ya kyau ya rinka sheki wanda ma ya gyara halitta Allah ba ya canja halitta Allah ba matukar ba wai kalar gashin bace za ta canja daga baki zuwa wani a'a kalar za ta ƙara yin baki ne ta ƙara kyautu wannan babu laifi amma matukar ba wannan ba to haramun ne mutum ya taba halittar da Allah madaukakin sarki ya masa dan neman canji dan neman kyau in yi haka ya biye wa umarnin shedan da yace wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah lallai sai na umarce su sai sun rinka canja halittar Allah waɗansu malamai sun shigar da canja halittar Allah da irin abin da ake na fidiye dabbobi da kuma fidiye mutane kun san a da a masarautunmu ko a masu kuɗinmu a da can masu kuɗi idan suka sai bayi lokacin da ake siyan bayi in ka sai bayi maza kuma kana so ka aje su a gidanka to kuma ga matanka ga 'ya'yanka akwai barazana ka kawo katti cikin matanka katti cikin 'ya'yanka 'yan mata to sai sukan yi wani abu sai su fiɗiye su sai a je a yanka marainan mutum sai a matse 'yan marainan a fitar wannan alama ce ta cewa wai ba zai iya saduwa da mace ba sun yarda da haka to da haka malamai suka ce yin wannan ga mutum shi ma yana shiga cikin taghayyiru khalqillah zalunci ne bai halatta ba kai wa dan adam haka wannan cin mutuncin dan adam ne wannan canja halittar Allah ne wannan zalunci ne to amma kuma akan yi wa dabbobi mutum yana so ragon ragonsa ya girma sai ya masa haka mutum yana son dokin sa ya girma sai ya fidiye shi malaman musulunci suka ce wannan babu laifi domin ita dabba daman an yi ta ne dan dan adam ya more ta duk wani abu da zai bashi damar ya more ta da kyau in yayi babu laifi da haka wasu daga cikin malamai sun halatta haka ga dabbobi wasu ka suka ce hatta dabbobin ma haramun ne yin haka gare su waɗansu malaman sun fassara wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah da ya yace wallahi sai na umarce su sun canja halitta Allah suka ce shine yin amfani da abu ba ta yadda Allah ya yi shi ba suka ce kamar wata a sama da taurari da rana da Allah ya yi su ne don wata manufa manufar su haskaka wa ɗan adam manufar su nuna wa ɗan adam lokaci manufar su nuna wa ɗan adam adadin lissafi wallazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada as-sinina wal hisab وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وعلامات وبالنجم هم يهتدون duk wannan ita ce hikimomin da Allah madaukakin sarki ya sa taurari a sama ya sa wata ya sa rana to amma sai mutane suka daina amfani da wata da rana da taurari ta yadda Allah ya yi su sai suka koma bauta musu waɗansu suna bauta wa wata waɗansu suna bauta wa rana sai suka ce wannan shine tagayiru khalqillah sun musanya asalin abin da Allah ya yi waɗannan abubuwa dan su daga amfanin su sun bai da su wani abu da haka suka ce wannan ma yana shiga karkashin wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallahi ubangiji ce wa man yattakhidhi shaytana waliya duk wanda ya riki shaytan a matsayin masoyi a matsayin majibincin al'amari faqad dalla min dunillahi kuma bayan Allah faqad khasira khusranan mubina lalle wannan yayi hasara hasara wacce take mabayyaniya wannan ya tabe tabewa wacce take a fili Allah ya tsare mu ya'iduhum wa yumannihim Allah ce lalle shaytan ya'iduhum yana sanya wa yana wa bayi alqawarin bogi shine ya'iduhum sai ya zama kalmar ya'iduhum daga alwa'adu ne alwa'adu alkawari na alkhairi amma sai dai kuma shedan in yayi maka alkawarin alkhairin ba zai cika maka ba yana nuna maka cewa ba komai in kai kaza kai kaza zaka samu mulki in kai kaza kai kaza zaka samu ɗaukaka in kai kaza kai kaza zaka samu kuɗi sai kai ta biye masa kaga waɗannan alkawarruka ne na alkhairi sai Allah ya ce wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gururan amma fa alkawarin duk da shedan yake wa dan adam ƙarya ne alkawarin bogi ne domin ba zai iya cika maka ba kadai mai iya baka mulki shine Allah dan haka shi ya kamata ka bi ba shedan ba duk abin da shedan ya ce yi in kayi dan ka samu kuɗi ƙarya kake ba za ka samu kuɗin ba in ko kaga ka samu kuɗin to dama Allah ya kaddara za ka samu ko da kai wannan abin ko baka yi ba sai shedan ya biyo dan ya batar da kai dan haka ya zira ka kai kuma ka bi shi da yawa wanda zai je wajen boka a ce kayi kaza kayi kaza zaka samu kuɗi kuma sai yayi sai ga ya samu kuɗi to Allah daman ya kaddara zaka samu wannan kuɗin ba wai bokan bane ko shedan bane ya baka kuɗin sai dai shi shedan sai ya biyo maka ta wata hanya ya san cewa Allah madaukakin sarki ya kaddara zaka yi kuɗi domin yakan iya zuwa sama da shi da ƴaƴansa su sato maganganun mala'iku mala'iku waɗanda suke duti a duniya a sama ta ɗaya inda suke zama suke a sama ta ɗaya ofisosinsu suke to shaidanu sukan hau wani kan wani wani kan wani sai su je suna makalewa don su jiyo maganganunsu to su kuma a can suke raba duti wannan a ce da shi je ka kai kaza a gari kaza wannan a ce je kawa ne ya zama mai kuɗi a shekarar nan je kawa ne ya mutu a shekarar nan je kawa ne ya zama mai mulki a shekarar nan to in shaidanu suka jiyo sai su dawo ƙasa sai su nemi su wani ɗin nan idan daman sun san kana da alaka da wani boka to sai su je su yi maza daman kuma duk boka yana da alaka da su to su kuma sai su je su bashi labari a kanka wanan nan da zai zo maka rana kaza ga watan kaza ka ce masa kaza to idan aka gaya maka sau ɗaya ka yadda ko kaga abin ya faru to shikenan kai kuma sai ka ɗauka da gaske ne amma rudu ne ƙarya ne Allah shi yake azurtawa shi yake ɗaukakawa boka baya azurtawa baya ɗaukakawa yau ga babban misali inda gaske boka yana azurtawa me yasa a garin su bai fi kowa kuɗi ba duk wanda zai soka zai soka kamar yadda yake son kansa so so ne amma son kai yafi kuma abin da zai baka mamaki da tunanin waɗansu da ɓacewar basirar waɗansu wai fa kuɗi boka zai masa amma sai da ya ɗebi kuɗi ya kai a'a yaya wanda zai baka kuɗi kuma ka kai masa kuɗi da kamata yayi, ka riƙe naka ya ƙara ma in kura tana maganin zawa wa kanta wani zai ce zai baka mulki amma a ƙauyensu ko unguwa ko unguwa bai da ita amma wai kai ka tafi daga birni alhaji da wayewarka kila kana da digiri daya da biyu da uku da hudu profesa ne kai kila kaza ne kai amma za ka je wani ƙauyen ƙayau ka shiga wani daji wani bigi daji illiterate ko zama a teburin makaranta bai taɓa yi bai baka umarni kuma ka bi shi ya ce alhaji shigo da baya da baya ba a shigowa daga kuma ka tafi da baya da baya in ka je ka faɗa rijiya kai ka jiyo kar ka yi magana kuma ka taho din baka maganar ai ta magana ba zai magana ba saboda ba ubangijinsa a ƙauye ya bashi umarni kar kai magana kaga wannan wani irin bacewar basira ne wani irin jahilci ne bayan ilimi wani irin bacewar hankali da tunani ne a lokacin da ake da'awar wayewa da ci gaba abubuwan da ko da hankali bai kamata a roɗi mutum da su ba ballantana kuma da sunan addini ko da sunan ci gaba da haka Allah madaukakin sarki ya sanya shaidanu su yi dilin da waɗanda suka ƙi su bi shi Alamtar alam tara anna arsalna shayatin alal kafirina ta'uzzuhum azza duk wanda ya ki sharan masallaci zai ta kasuwa in ka ki ka bauta wa Allah to sai Allah ya hada ka da wani abu sai ya bautar da kai ya wahal da kai ya jigata ka kuma a ƙarshe ka yi asara duniyar ka da lahirarka ba ka da rabo a wajen Allah kuma wancan duk alkawarin da aka yi maka na ƙarya ne na bogi ne ba zai cika ba ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura shaytan ne yake musu alkawarin bogi yana cika su da burin abin duniya amma ku sani ba komai shi dan yake muku alkawari ba sai ruɗe domin haka za ta bayyana a ranar tashin alkiyama yayin da Allah ya gama hisabi shedan ya tabbata wuta zai je duk waɗanda suka bi shi aka haɗa su aka ce ku tafi wuta to kafin a shiga wutar zai tsayaye wa ɗan wuta hudu ba ta ƙarshe ya musu jawabi na ban kwana wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ubangiji ya ce wa kala shaitan shaitan zai ce da mutane waɗanda suka biye masa a gab da kofar wuta bayan an gama hisabi za su shiga wuta tare sai ce ya ku mutane inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi Allah a duniya ya muku alkawari na gaskiya duk abin da Allah ya gaya muku shine gaskiya amma wa wa'adtukum ni kuma ne muku nawa alkawarin kuka yadda da nawa kuka saki na Allah fa akhlaftukum gashi na saba muku nawa kuma wa ma kana li alaikum min sultan ba tilasta muku ne ba kada ku rinka kira na ku ce ni na halakkar da ku ƙarya kuke ku ma halakakku ne domin ba tilasta ku ne ba lokacin da aka ce wani lokacin da ka ji zuciyarka tana son ka sha giya sai ka je ka sha bayan ka sha ka wartsake sai ka ce shedan ne shedan sai ce ni na ja ka ka ganni ma lokacin da ka sha in wawa ne kai ni in sha ma ai ni ban sha ba ko ka taba jin an ce shedan ya sha giya ce in wawa ne kai ni ai ban taba shanta ba amma na ce ka sha kawai ka biye mun ka je ka sha lokacin da kai zina sai bayan ka yi ka watsake sai ka ce ka amma shedan dai ya ce ƙarya kake yi kai dai ni na sa ka ni ka nuna min karuwa ta ma ka taba ganin karuwar shedan ya ce to kaga ai wauta ce wannan na yi muku alkawarin bogi kuka bi ni ba samu muku ne ba wa ma kana li alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li kawai tallata muku shedanci ne da fasikanci ne sai kuka ji ya dace kuka biye mu kuka yi tayi da haka ma ana bi musriki kuma ma antum bi musrikiya yau kar ku zarge ni ni ma ba zan zarge ku ba inni kafartu bima asharaktumuni min qabl ni ba ni ba abin da kuka yi a da kar ku cewa Allah ni na sa ku ƙarya kuke yi kuma kuna son kayan ku ubangiji ya ce innal zalimina lahum azabun alim lalle azzalimai azaba mai radadi tana nan tana jiran su to kaga wannan shine alkawarin da shedan yake kuma baya cikawa ya iduhum wa yumannihim wa ma ya iduhum ash-shaytanu illa gurura waɗansu malaman tafsiri suka ce kalmar ya'iduhum ba daga alwa'adu bane daga alwa'idu ne shedan yana musu alkawari ko kuma yana sanya musu tsoro domin alwa'adu shine a sanya maka alkawari ko ai maka alkawari na zaka samu wani abin alkhairi amma alwa'idu shine ai maka alkawari na wani abu na tsoro a razana ka a tsorata ka to da haka waɗansu malamai suka ce kalmar alwa'adu a nan daga alwa'idu ne ko kalmar ya idhum daga wa'idu ne ba daga wa'adu bane ba ma'ana shaidan yana tsoratar da su talauci a yayin da suka tashi alkhairi shaidan yana tsoratar da su waɗansu abubuwa nasa na kubucewar waɗansu matsayai na rayuwa a lokacin da aka ce su ba Allah yana ganin in yana sallah guda biyar bokansa ya ce ba zai ci zaɓe ba in yana aikin hajji duk shekara bokansa ya ce zai samu karayar arziki in yana sadaka yana kyauta yana taimakawa makusanta to zai gaba da karayar arziki da haka shikenan sai yanke alaka da kowa nawa ne mai kuɗin da baya alaka da kowa cikin danginsa saboda boka ya bashi umarni kai alhaji in dai kuɗin nan kana sadaka a cikin su to ba za su kare domin kuɗin mu ne kuɗin juju ne kuɗin jini ne to kaga iduhum shedan yana tsoratar da su talauci kuma sun yarda da cewa shedan din yana da iya ko yana da ikon ya talauta su alhalin karya ne ikon azurtawa da talautawa na Allah ne da haka suka fassara wannan aya da wannan fassara kuma suka kafa hujja da aya cikin suratul baqara ash-shaytanu ya'idukumul faqara wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim Allah ya ce ash-shaytanu shaytan ya'idukumul faqara shi yake sa muku tsananin tsoron talauci wa amurkun bil fahsha kuma shi ke sa ku ku rinka ayyukan alfasha in wajen alkhairi ne kuna jin nauyin kashe kuɗin ku amma idan wajen shedanci ne baya sa muku tsoron kashe kuɗi anan kan sai ku komai shine wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla ubangiji ku alkawarin da yake muku shine na za ku samu rahama za ku samu falala kuma Allah zai yafe muku zunubanku wallahu wasi'un alim Allah shine mai yalwata arziki ga wanda ya so kuma masani ga dukkan wanda yake aikata aikin alkhairi ubangiji ya ce wa ma'iduhum shaytanu illa gurura da dai shaytan baya wa bayi alkawarin komai sai na ruɗe na'am والذين آمنوا أولئك مأواهم جهنم أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا ula'ika lallai masu irin wannan ɗabi'a na biye wa shaidan duk da abin da ya faffada na zai batar da su kuma Allah ya bayyana musu bai ɓoye musu ba to ko shakka babu ma'awahum jahannam makomar su ita ce wutar jahannama ma'ana sun zama irin abin da ake cewa mai raban shan duka bari ba ta magani tunda Allah ya riga ya bayyana maka komai na sirrin shaidan ya tona maka komai na mummunan kulli da mummunan tanadi da shaidan yake wa dan adam ba tare da haka baka ji ba baka bari ba baka daina ba ka biye masa to wannan ya zama mai raban shan duka bari ba ta magani ulaika lallai masu irin wannan ɗabi'a ta biye wa shaidan wahum jahannam makomar su ita ce wutar jahannama wala yajiduna anha mahisa da dai ba za su samu abin da zai tsare su ko ya kare su ko ya kautar da su daga shiga wutar jahannama ba domin kalmar mahis daga hasa ya hisu haisatan wa haisanan bi ma'ana hala ko hada mana ya karkace ya bauɗe to wala an hama nisa ba za su samu makarkata ko mabauɗa ba gaburan shiga wutar jahannama dare sun kama titinta kuma sai sun shiga Allah ya tsare mu hmm. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا والذين آمنوا سوك وأن سكي إيماني wa amilu salihati suka yi aiki na gari ma'ana waɗanda su kuma basu biye wa shedan ba sanu da kilhum jannat da sannu za mu shigar da su aljannatai ta jiri min tahtiha hal anhar wanda korami suke gudana ta karkashin gine gidanta khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta abadan har abada wa'adallahi haqqan lalle Allah ya musu alkawari irin alkawarinsa haqqan kuma ya tabbatar musu da haka malamai suka ce kalmar wa'ada masdari ne akwai fi'ilin da ake kaddarawa gabaninsa ai wa'adahumullahu wa'adallahi Allah ya musu alkawari irin alkawarin Allah domin kalmar wa'ad daga wa'ada ya idu wa'adan ne wa'adan din masdari ne to haka nan haqqan shi ma suka ce masdari ne litta akidi masdari ne aka sake kawo shi dan a karfafi kalmar ai wa haqqahu alaihim haqqan Allah ya yi musu alkawari irin alkawarinsa wanda babu sabawa kuma ya tabbatar musu da shi tabbatar wadda babu canjawa duk wanda ya imani ya aiki na gari to makomarsa ita ce aljanna innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan innal ladhina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala da haka Allah ya musu alkawari kuma ya tabbatar da wannan alkawari ba zai canja ba wa man asdaqu min Allah qila yawa ya Allah gaskiyar magana amsa ita ce babu ba wanda ya kai Allah gaskiyar magana in dai ya faɗa zai cika in ya faɗa zai yi zai yi in kuma ya ce ba zai yi ba ba zai yi ba da haka zancensa gaskiya ne wa man asdaqu min Allah hadisa wa asdaqu min Allah qila kalmar qil wasu malamai suka ce ita ma mazari ce daga kala yaqulu qawlan wa qilatan wa maqalatan wa qilan da haka masdari ne waɗansu suka ce ismul masdari ne qala yaqulu qilan da haka qilan ko ya zama masdari ko ya zama ismul abin nufi dai ba wanda ya kai Allah subhanahu wata'ala gaskiyar magana idan ya faɗa ya tabbata cikin hadisin bukhari a hadisin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce inna asdaqal hadisi kalamullah mafi gaskiyar magana ita ce maganar Allah ba wanda yake takama da gaskiya sama da Allah ba wanda yake faɗar magana maganarsa ta zama gaskiya sama da Allah subhanahu wataala duk wanda yake gaskiyar zance kwaikwayon Allah yake amma Allah shine cikakken mai gaskiya a cikin magana da haka wannan abin da ya faɗa haka yake babu ragi babu dadi shaitan yana ruɗar bayi kuma in sun biye masa makomarsu ita ce wuta Allah kuma yana umartar bayi da imani da aiki na gari in kuma sun biye masa makomarsu ita ce aljanna na'am ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وبنجي يتي ليس بأمانيكم addini ba zace-zacen ku bane wala amani ahlil kitab kuma addini ba zace-zacen ma'abuta littafi ba ne ba wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka ne sakamakon tattaunawa tsakanin mushrikan larabawa da kuma yahudawa da nasara yahudawa sun yi burace-burace suka ce lanye da kulal jannata illa man kana hudan aw nasara ba mai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasare Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan burace buracen su ne tatsuniyoyinsu su ne karyace karyacen su ne kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kace ku kawo hujja inda gaske ne mana a wani wajen suka ce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu ku zama yahudawa ko ku zama nasara shine kadai kun shirya a wani wajen suka ce lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda mu dai kan yahudawa ko mun shiga wuta ya yan kwanaki kaɗan za mu yi mafita? amma mu ba za mu daɗe ba a ciki to kaga wannan duk burace burace ne ƙaryace ƙaryace ne tatsuniyoyi ne Allah ya ce addini ko ba haka yake ba laisa bi kuma wala amani ahli kitab su kuma kafiran quraishawa sai suka ce Allah madaukakin sarki ba zai tashi alkiyama ba wa qalu ma kunna namutu wa nahya wa ma nahnu mab'uthin mu kan muna mutuwa muna rayuwa kuma babu tashin alkiyama sai Allah ya ce a'a lallai al'amarin ba haka yake ba ba kamar yadda kuka zata bane ba ba kamar yadda kuma yahudawa suka zata bane ba a wata ayar suka ce wa ma hannu bi mu'azzabina mu a lahira ba za a yi mana azaba ba Allah ya ce a'a ba haka bane ba a wani kauli na uku waɗansu malaman suka ce tattaunawa ce ta gudana tsakanin yahudawa da kuma musulmi yahudawa suka yi alfahari suka ce annabinmu shine annabin farko ma'ana ya riga naku annabin ku musulmi addininmu shine babban addini ma'ana ya girma naku ku musulmi littafinmu shine babban littafi dan ya riga naku sauka ku musulmi suna nufin annabin su annabi Musa ko shakka babu ya riga manzo Allah bayyana suna nufin littafin su at-taura ko shakka babu ta riga qur'ani zuwa suna nufin addinin su addinin yahudanci ko shakka babu ya riga addinin musulunci su kuma musulmi sai suka ce eh mun yadda amma annabin mu shine cikamakin annabawa wanda babu annabi bayansa addinin mu shine addinin karshe wanda babu wani addini bayansa littafin mu shine babban littafi wanda ya shafe dukkan wani littafi da ya gabace shi to kawai wannan cika bakin baya sa Allah matsaukakin sarki ya saka aljanna kawai dan ka ce annabin mu fi nasuwa ne in baka yi imani da shi ba baka bi shi ba wannan magana kawai ta isa ka shiga aljanna ba zai yi ba to sai Allah ya ce laisa bi amaniyikum addini ba kawai shine maganganun bakin ku ba ku musulmi da kuka faɗa kuma sai kun tsaya kun yi aiki wala amani ahlul kitab kuma yahudawa suruta surutan da kuke yi da baki kadai ba shine addini ba sai kun tsaya kun yi aiki man ya amal su'at duk wanda ya aikata mummunan aiki ko da yayi surutun baka yujzabi da shi za a yi masa sakamako a tashin alkiyama domin a lahira ba surutun bakinka ake kallo ba aikinka don haka duk abin da ka aikata in ya yi daidai da abin da ka faɗa na alkhairi sai Allah ya baka lada duk abin da ka aikata in ya yi daidai da abin da ka faɗa na sharri sai Allah ya maka sakamako daidai da abin da ka aikata wala ya yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira da dai bawa ba zai samu waliyan majibincin al'amari ba wala nasiran ko mataimaki min dunillahi in ba Allah ba da matukar kana neman mataimaki kana neman wanda zai jibinci al'amarinka to ka riki Allah Allah shi ke jibintar al'amarin bayi Allah shi ke zamowa mataimaki ga bayi in yansurukum Allahu fala ghaliba lakum in Allah ya taimake ka ba wanda ya isa ya nasara a kanka wa in yakhzulkum faman zal ladhi yansurukum min ba'di in kuma Allah ya fita al'amarinka yayi watsi da kai ba wanda ya isa ya taimake ka duk duniya to haka nan idan ya jibinci al'amarinka to ka zama dan gata ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم Allah shi ne majibincin al'amarin muminai shi yasa suka zama ‘yan gata amma kafirai ba su da majibincin al'amari Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur Allah shi ne majibincin al'amarin muminai yana fitar da su daga duffai zuwa haske amma wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut kafirai waɗanda suke riya sun jibinci al'amarin su sune gumakansu to kaga ko gunki a ce shi zai tsare ka shi zai kare ka ai kai hasara mutum abin da baya tsare kansa baya kare kansa kuma ya iya tsare wani ya iya kare wani wa man ya'mal min as-salihati duk wanda kuma yayi aiki na kwarai min zakarin aw unsa namiji ko mace wa huwa mu'minun in dai yana da imani fa ulaika yadkhuluna al-janna irin waɗannan su za su shiga aljanna a wata qira'ar fa ulaika yudkhaluna al-janna irin waɗannan su ake shigarwa aljanna wala yuzlamuna naqiran ba za a zalunce su ba daidai da bawan jikin kwallon dabino malamai suka ce wannan ayar sai take nuna dole ne idan kayi yi in kayi aiki na gari sai da sharaɗin imani Allah yake karba domin ya ce wa manya ya'mal min salihati min zakarin aw unsa sai ce wa huwa mu'min kamar yadda a wata ayar cikin suratul nahl wa man ya'mal min as-salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu duk wanda ya aiki nagari mutum namiji ne ko mace in dai yana da sharaɗin imani to zai ci aikin aikinsa da haka abin da ya zama wajibi ga dukkan mai hankali da tunani mai imani ya lura da shi in ka tashi aiki ka tabbatar dan Allah za ka yi ka tabbatar kana mai imani da cewa Allah ne ya ce a yi kuma kana yi dan shi to sai ka ci moriyar aikinka amma duk abin da ka yi na alkhairi in baka da imani to ka yi aikin banza Allah madaukakin sarki ba zai baka lada a lahira ba malamai suka ce da yawa zaka ga wanda ba musulmi ba yana yin wasu abubuwa na taimakon al'umma zaka ga wani kafiri ne amma ya je gidan marayu shi ke ciyar da su kafiri ne ya gina asibiti kafiri ne ya gina makaranta ta taimakon 'ya'yan talakawa to shin wannan zai ci moriyar aikinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce iya moriyar duniya zai ci Allah maɗaukakin sarki zai ta kara masa arzikinsa a duniya ya ta bashi lafiya a duniya ya ta yaye masa matsalolin duniya don ya biya shi da abin da yake yi na aikin alkhairi tun a nan duniya kafin a je lahira sai ga kasuwa ta ƙulle wa musulmi amma shi kuma kafuri sai walwalawa take yi to saboda kila ya je wucewa ta danja ya ga almajirai sai ya ba su sadaka sai Allah ya biya shi da wannan a kasuwarsa domin me dan shi in an je lahira bai da lada wa ma lahum fil akhirati min khalaq a lahira bai da lada daidai da filin gashi daka a ranar lahira kafiri zai zo ya ce wa Allah to ai ka ce a taimaki talakawa kuma na taimake su ka ce a ciyar da marayu kuma na ciyar da su ka ce ai sadaka sai Allah ce to ina kuma imani ai na ce kar kai sai kai imani tukuna kai ku baka imani ba misali shine banki ne suka zo suka yi talla cewa a zo ai ajiya suna neman kwastoma to shikenan ka'idar ajiyar sai an je an bude account kai kuma shikenan kana jin cewa ai ajiya daman kudin ka sun taru da yawa a gida kafin ka bude account kawai sai ka ja buhu guda sai ka tafi kofar banki sai ka ce da mai gadi da Allah shigan min da wannan barin je in dawo shikenan sai ka zo kuma za ka ɗauki kuɗi yanzu banki sa ce kai ajiya wajen su ai kai aikin banza saboda ai akwai ka'idoji da dokokin da sai an bi su sannan ake ajiya in an zo ɗauka a tarar da ita amma kai baka bi wannan ka'idojin ba sai ka je kawai ka ce kayi ajiya to wannan shine kwatankwacin aikin kafuri kawai ya ji an ce Allah zai ba da lada in an yi kaza bai bi ka'idoji ya cika dokoki ba kawai sai ya yi da haka a ƙarshe sai ya hasara amma shi ko mumini sai ya tsaya ya natsu ya san ka'idoji da dokokin da ake bi sai ya bi dan haka idan ya aiki sai Allah ya karba sai ya aje masa asusunsa na lahira in ya je sai ya ɗauka shi yasa Allah yake wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura a ranar lahira za su zo wajen mu dan karɓar aiki amma ba za su tarar da komai ba sai toka sai kura kawai a buɗa musu a wuce saboda ba su cika ka'idoji ba na imani da aiki na gari su kawai abin da ya ruɗe su aikin sharaɗin imanin sai suka taka shi suka haye shi to sannan malamai suka ce wannan ayar har ila yau tana nuna mana cewa babu bambanci tsakanin namiji da mace wajen lada a lahira ba a cewa idan namiji ya yi sallah ladansa ya fi na mace ba a cewa idan mace ta yi sadaka ladanta bai kai na namiji ba ba a cewa aikin hajjin namiji ya fi na mace a ta fuskar lada a wajen Allah da mace da namiji duk ɗaya suke duk wanda ya yi aikin alkhairi Allah zai bashi ganin damar Allah ne a waɗansu hukunce hukunce ya bambanta tsakanin maza da mata a wajen sadaki namiji ke bada sadaki ko mun talaucinsa mace ko mun kuɗinta ba za ta bada ko sisi da sunan sadaki ba Allah bai ɗora mata ba a wajen cefane duk talaucinka duk kuɗin hajiya matarka kai za ka bata kuɗin cefane ba ka cewa to ai hajiya kin fi kuɗi da aka yauki mana cefanen rana Allah bai ɗora mata wannan ba a wajen aure kai ne mai igiya a hannu hajiya ba ta da igiya a hannu duk fawar hajiya kai za ka sake ta ba ita za ta sake ka ba a wajen gado kai ka ci kaso biyu hajiya ta ci kaso ɗaya Ma'ana kai namiji kaso biyu mace kaso ɗaya amma fa a wajen ayyukan shiga aljanna da kai da ita kuma duk daya in kai sallah ladan da za a baka haka in tai sallah cikakkiya ita ma shi za a bata in kai azumi ladan da za a baka haka ita ma in tai azumi irin sa za a bata in kai aikin haji ladan da za a baka haka in tai irin sa shi ma haka za a bata shine man wa man ya'mal min salihati min zakarin aw unsa duk wanda ya aikin kirki namiji ko mace ba mu da bambanci ta wannan fuska an gane ko sharadin kawai huwa mu'min ya zama mumini fa ulaika yadkhuluna aljanna irin waɗannan su za su shiga aljanna wala yuzlamuna naqiran ba za a zalunce su da komai ba aya ta ƙarshe ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم خليلا واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا وبنجي يتي ومن أحسن دينا babu wanda ya fi kyawun addini mimman aslama wajahahu lillahi sama da wanda ya miƙa fuskarsa ga Allah mana wanda ya yarda da Allah ya yi imani da Allah to wannan addininsa ya fi na kowa kyau amma wanda yake raba kafa ya yarda Allah na yi wani ma na iya yi ya yadda za a bauta wa Allah kuma za a iya bauta wani yo ina ya ga can addini wannan wa huwa muhsinun in dai mutum ya kasance muhsini muhsini shine mai tsayawa yayi aiki da kyau babu aliya a ciki babu ojoro domin manzo Allah ya fassara ma'anar ihsani cikin hadisin Jibril yace wal ihsanu an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ihsani shine in ka tashi bauta wa Allah bayan ka yarda da shi a matsayin abun bauta kuma kai aikin da kyau ka bauta masa kamar kuna kallon juna kana kallonsa yana kallon ka domin idan kana yin abu kana jin kamar ana sa maka ido to sai ka fi kyautatawa sai manzo Allah ya ce fa in lam takun tarahu duk da kai bawa baka iya ganin Allah a wannan duniya idan ka ba zai iya ganin Allah ba fa innahu yaraka to ka sani shi yana kallon ka da haka in zaka bauta masa ka tsaya kai da kyau to wanda duk yayi imani da Allah kuma in ya tashi aiki zai tsaya yi da kyau ya wannan wa ya fi shi addini babu wanda ya fi shi addini domin shi addini abu guda biyu ne kyan zuciya da kuma kyan gabbai zuciyarka ta yi kyau da imani gabbanka sun yi kyau da ayyuka na gari to kaga addinin ka yi kyau kenan to sannan kuma wattaba millata ibrahim hanifan da ka tashi yin aikin kuma sai ka bi hanyar annabi ibrahim wacce ita ce hanya miƙaƙƙiya wacce babu shirka a cikin ta wacce hanya annabi ibrahim ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin haka Allah ya ce da shi fa aqim wajhaka lid-din hanifan fitratan lahi allati fatara alaiha ka tsayar da fuskar ka ga addini mai kakke addinin annabi ibrahim wacce wanda shine asalin addinin da Allah ya halicci mutane dan su bauta masa da shi kuma ka ce da su kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin ni kan ubangiji na ya shiryar da ni zuwa ga tafarki mai kakke madaidaici wanda shine tafarkin annabi ibrahim alaihi salam wanda bai kasance cikin masu shirka ba annabi ibrahim Shi ne mafi cikar bayi ta fuskar misali cikin annabawan da Allah maɗaukakin sarki ya yi a farkon duniya dukkan wata al'umma fatanta a ce annabi Ibrahim nata ne saboda masu magana sun ce nagari na kowa mugu kuma sai mai shi yahudawa fatansu a ce annabi ibrahim dan cikinsu ne nasara ma fatansu a ce annabi ibrahim namu ne kowa abraham namu ne abraham namu ne to kaga duk wanda kaga ana rububinsa haka kasan nagari ne in mutumin banza ne kowa sai ce a ah, ba namu bane can ga su gada da haka yahudu suka ce ibrahim namu ne nasara suka ce ibrahim namu ne ubangiji ya ce a a ƙarya kuke ibrahim baba ba ne ibrahim baba nasari ne ibrahim musulmi ne ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana aulan mushrikin إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين annabi ibrahim ba yahude bane domin bai yahudanci ba in yahudawa sun ce ibrahim ba yahude ne karya suke yi sai da ibrahim ya bar duniya sannan aka saukar da yahudanci yahudanci addinin annabi musa ne tsakanin ibrahim da musa kuma ya fi shekara dubu biyar ba nasaranci addinin annabi isa ne tsakanin ibrahim da annabi isa ya fi shekara dubu shida ma to kaga ya za a ce ya yi addini alhalin addinin ma bai zo ba sai bayan ya bar duniya da shekaru dubunnai to amma ibrahim musulmi ne domin abin da ya faɗa cikin abubuwan da Allah ya aiko shi da su da kalmomin da ya nanata yana nuna cewa shi musulmi ne idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ubangijinsa ya tallata masa musulunci yace kai ibrahim musulunta qala aslamtu li rabbil alamin yace na musulunta na miƙa wuya ga ubangijin talikai kuma wa wassa biha ibrahim banihi wa yakubu ya bani inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun shi kansa Ibrahim da yazo zai mutu ya tara 'ya'yansa kamar yadda jikansa Yakubu shi ma da yazo zai mutu shi ma ya tara 'ya'yansa duk sai suka tambaye su inna Allah astafa lakum ad-din ku sani Allah ya zabar muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu sai kuna musulmai a shikenan shi ma musulmi ne shi yasa ya wasici da musulunci wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun to da haka annabi ibrahim musulmi ne shi yasa Allah ya ce mu musulmi mu muka fi kusanci da shi mu muka fi dacewa da mu alfahari da cewa dan cikin mu ne domin addinin sa irin namu ne sunansa irin namu ne an gane ko haka Allah madaukakin sarki ya ce sunansa musulmi mu ma sunanmu musulmi shine ma ya fara raɗa mana sunan musulunci millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu tafarkin babanku annabi ibrahim shi ya fara sanya muku sunan musulmi kafin ku zo duniya wa fi hadha li yakuna rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada ala nas daka wa man ahsanu dinan babu wanda yake da kyan addini sama da mimman aslama wajahahu wanda ya mika wuyansa ga Allah wa huwa muhsinun kuma ya tsaya ya kyautata aikinsa ga Allah wattaba millata ibrahim hanifan kuma ya bi tafarkin annabi ibrahim miƙaƙƙen tafarki wattakhadha Allahu Ibrahima khalila kai lallai Allah ya rike annabi Ibrahim a matsayin badadai ma'ana annabi Ibrahim ya kai kololuwar matakin da bawa yake iya kaiwa a wajen Allah bayan shi babu wani mataki sama da haka kololuwar darajar da zaka kai a wajen Allah shine ya rike ka khalil khalil shine kololuwar masoyi wanda bayansa babu wata daraja ta soyayya to annabi Ibrahim ya kai wannan matsayi a wajen Allah Allah ya rike shi a matsayin badadai to amma ka sani da Allah ya riki Ibrahim badadai me ya jawo haka shin wata alfarma ce ko kuwa kwazo ne na shi Ibrahim malamai suka ce kwazo ne na Ibrahim shi yasa a wasu ayoyi Allah ya faffaɗi kwazan nasa wa Ibrahim allazi waffa a wata ayar wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna kwazansa ya ja Allah ya masa haka kenan wannan yana nuna ni ma in nayi kwazo zan iya samun tawa daraja ko ban kai ta Ibrahim ba da ka tallata mana ake yi mu yi kwazo sai mu samu matsayi a wajen Allah kuma cikin bayin Allah biyu kadai suka samu irin wannan matsayi annabi Ibrahim sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi Ibrahim Qur'ani ya tabbatar da nasa manzon Allah kuma hadisai suka tabbatar da nasa wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa kamar yadda Jarir dan Abdullahi al-Bajali ya rawaito ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wa mutane hudu ba mai tasiri sai ya ce ya bayan haka ya ku mutane falau kuntu muttakhizan min ahli al-ard khalilan da a ce zan riki wani badadai daga mutanen duniya a babakri da abubakar zan rika a matsayin khalil mana da zan bawa wani matsayi irin na khalil in ji manzo Allah cikin mutane to abubakar ne ya kai matsayin ni in ba shi matsayin khalil to amma ni ba zan ce da wani khalil dina ba domin me domin Allah ya ce da ni khalil ba na son in haɗa Allah da wani a wani matsayi walakin na sahibakum khalilur rahmani ku sani shi mai magana da ku din yana nufin shi kansa bada ɗayan ubangiji ne kaga Allah ya ce wattakazallahu ibrahima khalila kenan kuma wattakazallahu muhammadan kadhalika khalila muhammadu ma khalilan Allah ne kamar yadda ibrahim ma yake khalilan Allah a wani hadisin yace inna Allah khalilan kamar ta haza ibrahim khalila Allah ya rike ni badadai kamar yadda ya rike ibrahim badadai to sannan malamai suka ce dan Allah ya ce na riki wani badadai baya nuna Allah yana da bukatar wani abu a wajen wani shi yasa ma a ayar karshe sai ya cike da abin da ke nuna ba wai dan bukata ba hakan ta faru walillahi ma fis samawati ma fil ardi duk abin da ke sama da ƙasa na Allah ne karka dauka dan ya ce ya rike ibrahim khalil wai wani amfani ibrahim zai masa a'a to daman asali kai da kaya ai duk mallakar wuya ce da Ibrahim da duk abin da Ibrahim ya mallaka na waye na Allah ne domin abin da ke cikin samai da sai ma baki ɗaya nasa ne walillahi ma fi samawati ma fil ardi wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita lallai Allah ya kasance mai gamamman iko da komai da komai mai kewayayyen ilimi ga komai da komai Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya mu ikon nisan ta za mu tsaya a nan saboda lokaci sai Allah ya kai mu gobe assalamu alaikum wa rahmatullah mai tambaya ya ce assalamu alaikum tambaya shine ina son in san dokokin saki kuma da abin da ke kawo saki a cikin wasa Allah ya taimake mu abin da ke kawo saki a cikin wasa dokokin saki suna da yawa wannan takaitaccen lokacin ba zai ba mu damar mu yi maka bayanin su dalla dalla filla filla ba akwai dokokin da sun hau kanka sun hau kan matar akwai waɗanda suka hau kanka akwai waɗanda suka hau kanta ita kadai akwai lokacin da ake yin saki akwai lokacin da ba a yin saki akwai lokacin da in an yi saki ba a so matar ta bar gidanka dole ku ci gaba da zama tare da ita a gida ɗaya kai za ka ci gaba da ba ta ci da sha da wajen zama kuma za ta ci gaba da yi ma kwalliya duk da cewa ka sake ta akwai kuma lokacin da in ka sake ta to babu zancen zama tare da ita babu zancen ka bata cefa ne babu zancen taimaka kwalliya to duk waɗannan abubuwa suna ƙarƙashin hukunce-hukuncen saki wanda ayoyi da yawa cikin surori mabambanta a ƙur'ani suka yi bayani a kansu da kuma hadisai ingantattu na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar cikin suratul baqara akwai wani bangare na batun saki Allah madaukakin sarki ya ce at-talaqu marratani fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan Wala la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah wannan duk magana ne akan saki har faɗin Allah fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan gaira. can baya fa in azamu talaqa fa inna Allah sami'un alim magana ne akan saki can gaba la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida magana ce akan saki to sannan idan ka gangaro ka gangaro akwai sura guda kuma cikin qur'ani wacce ita ma gaba ɗaya sunanta surar saki ita ce suratul talaqi يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لإدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة to kaga wannan ayoyi ba zai yi mu iya bayanin sa a lokaci guda ba da sunan tambaya domin sai ya kwashe mana rabin karatu ko ya zama tambayar ita kadai za mu amsa a madadin sauran tambayoyi na mutane masu yawa illa iyaka ga dukkan wanda zai aikata wani abu na shari'a wajibi ne akan sa kafin ya aikata ya nemi ilimi na musamman dangane da abin wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumallahi fihi abun ka dake kawo saki wannan a wajen ka yake ai akwai abubuwan da kai kake ji a ra'ayinka in mace ta yi maka zaka sake ta ba zan iya zama da matar da ta yi min kaza ta yi min kaza ba to kaga wannan abin da ke kawo saki daga wajen ka ne ko daga wajenta ita ta san ka ce kaza da kaza da kaza ba ka so kake in kin yi kaza na sake ki sai ta yi to kaga wannan daga wajen ku zai fito amma dokokin sakin su ne abin da zai fito daga addini kar ai saki sai da kaza sai an yi kaza sai an yi kaza sannan ya ce wai dokokin saki a cikin wasa asali saki babu wasa a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu guda uku ba a wasa a cikinsu ko da wasa ka yi su a musulunci gaske ne daga cikinsu annikahu aure ba a aure da wasa kawai a zauna ga waliyan mata ga waliyan miji a ce an daura aure kuma an tashi a ce a kai wasa ne ba a wasa da aure to haka nan saki kawai wani ya rubuta matarsa wance ni mijin wance na sake ta rana kaza ga watan kaza saki uku sai an zuwa a ba da wasa nake mata ba a wasa a cikin saki haka nan kana da bawa kace kai tafi na ka sai ya tara kayansa zai ta kace kai da wasa nake maka fa ba a wasa a cikin waɗannan ukun salasun hazluhunna jiddun wa jidduhunna jiddun haka annabi ce abu guda uku wasan su gaske ne gasken su gaske ne sai ce annikahu wat talaq wal saki da aure da kuma yan tabawa babu wasa a cikin su zaka maganar wasa ma a cikin saki bata taso ba babu shi mai tambaya ta gaba yace kafin kafin mi'irajin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guda nawa musulmi ke yi yana nufin ko sallah ina jin raka'o'i guda biyu ake yi kafin isra'i da mi'raji haka na Aisha ta ce asalin sallah raka'a biyu ce kafin annabi ya je isra'i da mi'raji kuma raka'a biyun nan da safe za a yi biyu da yamma kuma a yi biyu amma da ya tafi isra'i da mi'raji sai Allah ya ƙara adadin da muke gani na yawan sallolin da kuma adadin raka'o'i tambaya ta gaba ta ce mace ɗaliba za ta iya karanta alƙur'ani in tana haila eh inda uzurin karatu ga haila karatu musamman na makaranta ba wai karatu na tilawa nata na neman lada ba a'a ɗaliba ce a makaranta za a koya musu ƙur'ani kuma tana al'ada ba laifi in ta ɗauki ƙur'ani domin kada karatu ya wuce ta kada ta yi asara malamai suka ce an fi son kuma in za ta ɗauki ƙur'anin ka ta ɗauki cikakke ta ɗauki iya ɓangaren da ya shafi karatunta a madadin ta ɗauki izo sittin ta iya ɗaukar izo biyar izo goma izo ashirin kad ta ɗauki izo sittin ɗin baki ɗaya amma ko da ta ɗauki izo sittin ɗin baki ɗaya babu laifi saboda uzurin ɗaliba ce amma haka kawai tana zaune a gida ta san tana al'ada kuma ta rungumi ƙur'ani ta wannan laifi ne ma'ana wannan bayi da kyau ba a son mace ta kasance haka to haka nan idan malama ce ita ce za ta koyar da ƙur'anin kuma bata haddace ba sai ta duba kuma gashi tana al'ada ba za a ce dan malama tana al'ada a kyale firiyar din qur'ani ta wuce ba a'a sai ta dauka da uzurin ai ita mai karantarwa ce kuma gashi bata haddace ba tana bukatar sai ta duba haka malamai suka ce idan tana da irin cutar aljanin nan sai ta ji alamar cutar za ta motsa to karatun qur'ani yana kora aljanu ba laifi sai ta dauka ko tana al'ada ta karanta qur'ani dan ta kora aljanu dan kada su shafe ta kada su tayar mata da matsala tambaya ta gaba ya ce mutum ke sallah sai ya rikice ya rasa inda yake a cikin sallah yaya zai sai ta kokari ya gano me yake in ya kasa ganowa ya katse ya sake sallah daga farko an gane ko idan mutum yana sallah ya rikice to abin da ake so ya tunano abin da zai iya tunowa cewa ya sallata sai ya gini a kai idan ya iya ya iya gano ya yi sallah raka'a ɗaya to ya gina yanzu yana raka'a ɗaya sai ya ɗora ta biyu idan ya kasa tantance me yayi to abin da ya fi kawai ya bar sallah ya sake wata mai tambaya ta gaba ya ce aqimi salata da wa laili ga wasu lambobi da yasa ni dai ban fahimci me yake nufi ba ina jin yana nufin ko sura ta sha bakwai aya ta saba'in da takwas da tara da ke cikin suratul isra malam na ji ka jawo su a karatun baya da na yau alhamis yana nufin jiya kenan sai ka ce suratu taha wannan kuskure ne kwarai da gaske asali cikin suratul isra'i suke a kibis salata لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي زوا كرشي وأنا cikin سورة الإسراء تكي إنا سورة طه تونين يكسكري to sai yake tambaya ce shin ita ma suratul isra ana ce mata suratul taha a ba a ce mata tambayarsa ta gaba ya ce karatun laraba takwas ga ramadan ka lissafa dalilai da ke sa mani ya fito da kuma wanda ake ma wanka da wanda ba a yi masa wanka sai ce shin na mafarki ma ba a yi masa wanka kamar wanda wahala ta sa ya fita a na mafarki ana masa wanka don annabi ya ce alma'u min alma'i hadisi ne ingatacce alma'u min alma'i in dai ruwa ya fita daga jikin mutum cikin bacci to wannan shi ke wajabta masa ya wanka kuma da ruwa amma da za ka yi mafarki kana saduwa da mace a cikin bacci da ka tashi kuma baka ga komai a jikinka ba to babu wanka kuma ko da baka yi mafarki ba da ka tashi sai ka gan ka caba caba da mani amma baka tuno ka yi wani mafarki ba to dole dai sai ka yi wanka fitar ruwa tana wajabta wanka da ruwa tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum ne hukuncin wanda ya saki mata ya ci gaba da mu'amala da ita waya text ziyara eh, ziyarce-ziyarce tsakaninsu har hanya har bayan ta sake aure wa wannan kuskure ne in dai bayan ta sake aure to haramun ne haka domin yanzu kana shiga hurumin wani namijin malamai suka ce ko kana da ɗa tsakanin kai da ita to bai kamata ku rinka haɗuwa ba a wannan lokaci tunda ta riga ta yi aure sai a sa wani wakili daga danginta wanda in za ka ba da saƙon 'ya'yanka sai ka ba shi shi kuma ya kai mata tana da wani wa ko wani ƙani ko wani babanta ko babarta sai ka je ka kai mata ka ce ga wannan a ba bawa 'ya'yana tunda ita ta yi aure yanzu babu wata alaƙa tsakanin kai da ita domin abin da ake tsoro mutumin da ya taɓa zama da mace zaman aure to idan suka haɗu ya taɓa jikinta ya fi komai sauki domin babu wannan nauyin tsakaninsa da ita tunda sun zauna zaman aure da bambanci da matar da aure bai taɓa shiga tsakaninku ba in kuka haɗu taɓa jikinta yana ɗan yi maka nauyi amma matarka ko matar da ka taɓa aura dan ka taɓa jikinta ya fi komai sauki a wajenka ba ka jin wannan nauyin ba ka jin wannan kunya to in ba a wasa ba shi ɗan sai amfani da wannan damar sai ya shigar da sharri kuma a tsakaninku tambaya ta gaba ya ce menene hukuncin wanda ya saki mace da ciki kuma baya ba ta kula kuɗin abinci kuɗin asibiti da sauransu wai ya ce ai tana aiki kuma ta fi shi samu kaga wannan son zuciya ne ai an san ta fi ka samu din kuma aka ce kai zaka ta sadaki maganar kula tsakanin ma'aurata ba samu bane ko rashin sa kawai kai ne namiji dole ka kula kai zaka da sadaki kai zaka ciyar kai zaka tufatar kai zaka da wajen zama komin talaucin ka ita kuma komin kuɗin ta haka Allah madaukakin sarki ya shirya haka ya tsara in ka ji ka ga zaka yi ka shiga in kuma ba za ka yi ba to ka janye gefe takarda ta ƙarshe mai takarda yake cewa Allah ya saka wa malam da alkhairi ina bukatar malam ya ƙara min bayani akan wannan aya wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura cikin suratul najmi kenan sai ce wasu sukan danganta aya da nan duniya wajen samu ko rashi in ɗan adam bai yi zafin nema ba babu abin da zai samu a nan duniya to ayar tana magana ne akan ayyukan lahira gaskiya ba akan ayyukan duniya ba amma kuma tare da haka baya nuna cewa mutum a duniya sai ya zama rago ya zama malalaci ana tafiya aiki kai kana bacci ana sana'a kai ba yi ka ce a to ai ba wani rabon kwado baya hawa sama abin da Allah ya kaddara za mu samu ai za mu samu ne to wannan ba daidai bane ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabbai ku tashi ku tafi gona ku tashi ku tafi kasuwa ku je ku yi sana'a ku sani sama ba ta wa wani ruwan zinare ko ruwan azurfa ba wani dan gata da zai zauna yana wata addu'a wai kuɗi su zo masa a ruwan sanyi ƙarya kake yi annabawa sun suka fi kowa gata a wajen Allah amma an suka yi addu'ar ya ba su arziki sai sun tafi kasuwa sai sun tafi gona sai sun yi aiki sai sun yi sana'a shi yasa ma bahaushe yace in kai iza waka to kai iza kafa in kai addu'a to ka tashi kai aiki ba ka yin addu'a kawai ka zira wa Allah ido bahaushe yana da wani karin magana mai kyau ba kuskure bane ba yace wai Allah ya ce tashi in taimake ka eh kai aiki sai shi kuma ya baka arziki kai sana'a sai shi kuma ya baka arziki amma kawai kana kwance a gida ka ce kana ta wani wuri din ya mu samu ƙarya kake ba za ka samu ba to amma dai duk da haka ita ayar ba haka take nufi ba ita aya tana magana ne akan ayyukan lahira wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa an laysa lil insani ku sani mutum ba zai samu ladan komai ba illa ma sa'a sai na aikin sa na kansa dan danka yayi aikin alheri ba naka bane ba sai dai in kai ka tarbiyyantar da shi ka ɗora shi akan wannan turba sakamakon tarbiyyarka da shiryawarka sai a tsakura maka lada na mai tarbiyya amma a ce kawai ya yi sadaka kai ba kai ka koya masa ba ba kai kai masa tarbiyya ba ila ma kai ba ma musulmin ne sai a ce to a baka ladan sadaka a'a ko abokinka yayi ko mijinki yayi ko matarka tayi to ba a haka kowa ladan aikinsa zai ci a lahira wa anna sa'ayahu kuma aikin da duk mai rai yayi saufa yura da sannu za a nuna masa a lahira thumma mai al-jaza al-awfa sannan a bashi sakamako mafi cikas sakamako da haka dai abin da mutane suke faɗa cewa dole mutum yayi zafin nema yayi kokari yayi kaza kaza wannan ba laifi domin annabi ya ce wasta in billahi wala ta'jaz ka nemi taimakon Allah kuma kada kai raki wajen neman abin duniya ka dage ka cije kai sammako har ma yace burika li ummati fi bukuriha matukar al'ummata tana sammako to Allah zai sa mata albarka sassafe ka tafi kasuwarka sassafe ka tafi ofishinka sassafe ka tafi gonarka to sai Allah ya sa albarka cikin nemanka ya san da gaske kake ba wasa kake ba to amma kada kuma zafin nema ya hana ka ibada ana sallah kana ta kasuwanci kana ta cike cikin fayil a to wannan ba daidai bane ba kuma haka wannan kuskure ne da haka lalle mu zama masu himma masu kwazo wajen nema amma kuma kada nema ya shagaltar da mu gabaran bautar ubangiji ya ayyuhal ladina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kada yayanku da dukiyoyinku su shagaltar da ku gabaran ambatan Allah Abdullahi dan Amr dan Az yana faɗar wata magana mai muhimmanci wacce za ta nuna maka musulunci da musulmi ba al'umar ci ma zaune bace ba wani mummunan tunani ne ya shiga ruwa wasu daga cikin musulmi jin cewa kawai musulmi ya miƙe kafa kai ya aiki Allah zai bashi kar ya kokari Allah zai bayar wannan ba tunanin musulmin farko bane ba duk wani ci gaba da ka sani na duniya musulmin farko su suka kawo duniya shi amma daga baya musulmi kuma wasu sai suka shiga cikin wani yanayi da wani mummunan tunani da lalaci da mutuwar zuciya wanda wannan asali ba musulunci bane ba Abdullahi dan umar dan As daga cikin sahabban Annabi yana cewa i'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu gada yace in zaka yi aikin duniya a ganka kamar wanda ba zai mutu ba in an ga kana business ɗinka kana shirya abubuwa na samu da nema a ga kamar ba fulan ɗin mutuwa ma kai a gabanka to haka ake so musulmi ya kasance wajen aikin duniyarsa a ga kamar ma ba tunanin mutuwa amma kuma in ya zo aikin lahira nan ma kuma a ga ya dage kamar wanda aka ce gobe za ka mutu wa amal li akhiratika ka annaka tamutu gadan in kuma aka zo masallaci aka zo aikin lahira a ganin ma ka jajirce kamar wanda aka ce gobe zai mutu kaga duk wanda aka ce gobe zai mutu ya kokarin sa wajen sallah ya nutsuwar sa to haka ake so ka kasance duk wanda kuma yake aiki yana tunanin kamar ba mutuwa shi ma zaka ga ya dage abin nufi a duniyar mu mu dage a lahirar mu mu dage kada mu zama malalata a kowane bangare na rayuwa kar a ban mu a baya ba musulunci bane ka zama ci ma zaune ka zama dan Allah ya baku mu samu ka zama Allah ya baku mu kuma mu samu ta hanyar ku wannan ba musulunci bane ba wani tunani ne na ci baya wani tunani ne na wata al'umma daban in ka je wasu nahiyar musulmi ba haka suke ba Allah ya sa mu gane Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah